بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau lahadi sha hudu ga watan safar shekara ta shida, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina inda daidai da bakwai shida ko bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu mai meladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz wa bida'uha na babban malami muhammad nasir din albani allah wadauki sarki ya yi masa rahama a muna matsala ta kabarbarorin da ake yi a sallan gawa matsala ta saba'in da hudu haka ne a naku alabakar na'am saba'in da na da biyar ko da biyar akwai an maimaita biyu so biyu a can baya to wannan za zama kawai mu a jirgi a yadda yake a haka din mace saba'in da hudu inda aka ke rubuce hannun kowa ko kadan ce da biyar mu rudar da wani amma dai a asalin ka ɗauko ƙididdiga shine da biyar don ana wani na ga maimaita saba'in da biyu sau biyu to a wannan matsala mai littafi <clears throat> yake gaya mana a farkon matsala ana yin kabbara akan jana'iza hudu ko biyar sai ke faɗi ila kabiru takabiratin har zuwa kabarbarori guda tara ya kawo dalilai da suke bayani akan hudu sannan ya kawo dalilai akan biyar shida bakwai yanzu za mu tashi nasara kaga takwas ne kawai babu wani dalili a kansa amma a yadda ya kulla babi a nan ya nuna za ka iya yin takwas ɗin saboda ce daga hudu zuwa tara mafi karanci hudu mafi yawa tara shine abin da yake nuni kenan za ka iya tunda babu wani nassi da ya hana ba za a yi kaza ba inda yana itikadi ba za a yi takwas ba za a ya kulla wannan babi musamman ce to a fa duba babu takwas a nan saboda rashin zaiwa ma a itikadin sa na ya nuna tun ce daga biyar har zuwa tara ya nuna za ka yi biyar shida bakwai takwas zuwa tara ɗin to yanzu muna na tara wa amma tis'u fa fihi hadithani kabarbarori guda tara a sallan gawa akwai hadisai guda biyu da yake da suka yi bayani akan haka din al-awwal hadisin farko an Abdullah bin Zubair radiyallahu anhu muyi ainihin hadisi tun a baya lokacin da ake magana mutanen da ko da ba a musu sallah ba ba komai amma aka so za a musu sallah aka zo wajen sallan hamza da annabi sallallahu alaihi ce sai ibn zubairi abdullahi dan zubairi ke ruwaito mana sai ka kabbara guda tara a hamza din shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla ala hamzata fakabbara alaihi tis'a ta kabira ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan hamza tai kabarbaruri guda tara wa ganwa babu tamamihi wa tahrijihi fi thani mas'ala hadisi ya gabata a mas'ala ta 59 shafi na 82 wa hadha al adad wannan adadin da aka lissafo huwa aktharu ma waqafna alaihi fi takbiri ala al janazati mai littafi shine mafi yawa abinda hadisan da muka gani iya dalilan da suka zo suka nuna kabarbarori daban-daban iya nan kawai a wajen kabarbarori akan jana'iza fayuqafu indahu sai a tsaya a nan wala yuzadu alaihi ba a ƙari a kai walahu an yunqasa minhu ila al-arba'a ya samu ya rage zuwa hudu wa huwa aqallu ma warad shine kuma mafi karancin abin da yazo mafi yawa shine tara mafi karanci hudu قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار ابن القيم للتافي زاد المعاد يكي فدي بايكا وإنن حديثي da nau'i nau'i na kabarbarorin da ake yi sai ke fadi wa hadhihi atharun sahihat wa'annan wato hadisai da suka zo daga sahabbai ingantattu ne fala mujiba lil minha babu wato yadda za a yi wani kuma ya zo ya hali cewa ba za a yi biyar ba ba za a yi shida ba ba za a yi bakwai ba ba za a yi tara ba a tsaya a hudu ba yadda za a yi wani ya zo ya hana wanda biyu sallallahu alaihi wasallam yamna domin annabi bai hana ba mimma da alal arba'i akan abin da ya karu akan hudu bal fa'alahu annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya aikata shi huwa wa ashabuhu min ba'dihi shi da sahabbansa a bayansa to tunda annabi ya aikata sabbai sun aikata kuma ba abin da ya nuna nasu to kaga ba wani wanda yake da wani dalili da zai iya hana a yi biyar shida bakwai zuwa tara din ƙultu in ji mai littafi kenan وقد استدل المعنئون من الزيادة على الأربع بأمرين littafi ke faɗi waɗanda suke hana don akwai malamai da suke gani baya halatta a ƙara akan kabarbarori guda hudu akwai masu wannan sun hana ƙari akan hudu ga dalilan da suka yi amfani da su dalilai guda biyu shine ma littafi ke kawo kenan su masu hani din sun yi istidlali sun kafa hujja ne da dalilai guda biyu al'awwal dalili na farko al'ijima sun ce ai ijima'i ne ya kullu akan cewa kabarbarori hudu hudu ake yi ba a ƙari فقد تقدم بيان خطأ ذلك كما رأي يرجع ya gabata bayanin cewa kuskuren wannan ijima'i din cewa ba ijima'i bane idan aka ce ijima'i ne akan hudu hudu to kuma ga wani ijima'i na sabban kuma akan shida kan bakwai don aliyu ya yi sabban suna tare su yi shiru ba su yi bagada ba shi ma kenan ijima'i ne to ta ce akwai wani ijima'i da ya zo bayan safe na sabban shi kansa matsala to mu yi magana bayanin sa a baya da aliyu da ya yi sallah akan abi qasada sai kabbara nawa bakwai sai ce ai ji badariyun ne to kaga tabbai suna nan tare kaga su yi ijma'i su yadda za a iya wannan ba wanda ya inkari to kenan ba wani ijma'i mun an bata wannan ijma'in jimalan akan inda ya gabata bayan kharau zalika الثاني دليل سنبيو ما جاء في بعض الأحاديث كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا إن شيء كارشن أبند النبي كبر أجنائز شيني هدو بمعنى ينين سنة شدي كبر هدو هدو سوني كارشن أبند النبي صلى الله عليه وسلم والجواب جوابي أكن هكا أنه حديث ضعيف وأن حديث حديث ما يروني له طرق ba'dha ashadd ba'afan min ba'd yana da hanyoyi da yawa amma sashi ya fi kuma wani sashi ma rauni to kaga ba wani kuma da ke garfafa wani idan aka samu mutumin abin nan hadisi ya zo ta hanya wanda yake mai rauni sai ka samu wata hanya daidai da wannan ko kuma wanda ya fi wannan garfi zai je wancan mai rauni za ta yi karfi saboda wannan amma sai wata hanya ta zo wanda ta fi wancan karfi ba abin da za ta kara ma wannan ita ma sai rauni wanda ta fi wancan rauni kai hanya ta zo na cewa ifa ne mai rauni ne sai ga wata hanya ta zo afu ta fi rauni zai ce da kuma ba abin da za ta kara ma wannan illa ba a shi shine abin da mai littafi ke faɗi kenan mai karfi ne zai kara ma mai rauni karfi ko amma mai rauni ga jina sai kuma wanda fi ji rauni ya zo zai kara masa rauni ne yanzu nauyi ya karu kenan a kansu da kila shi ɗaya ne zai iya dan dogara da wani abu ya fara sai ga wani kuma irinsa wanda baya wanda ya fi shi abin nan yanzu kaga ya samu sanda karya ta za su zaspe <laughs> to kaga ba fa shine abin da mana yake faɗi kenan fala يصلح التمسك به لرد الثابت عنه بايا هلتا أريك وإذا قلنا هديثي ما سروني دون أميد هديثي لسك ثبت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة دا إسناد إن قنتت مستفيدة كما ما سيوا قال الحافظ في التلخيص ابن هجر كينا من قبله ومن قبله الهازمي كافما wato ibn hajar din imamul hazimi shi ma yayi wannan bayani fil itibar a littafinsa da yake kira ake kira al itibar da kuma imamul baihaqi a sunan dinsa al kubra sai ruwiya min ghairi wajhin kulluha da'ifatun arwaito wannan hadisi ta fuskoki masu yawa dukkan su masu rauni ne wa amma ma jaa fil majma' وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله أنا أقول حديثي دا أكا رويتو عبد الله بن عباس cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah kan wato shahidai uhudu sai kabbara tara tara ya sake kabbara bakwai bakwai ya sake kabbara hudu hudu daga nan sai ci gaba akan hudu hudu hatta lahiqa billah har ya hadu da Allah rahu tabarani fil kabir wal awsar wa isnadu hasan fa huwa mardudun min wajhayn malitai wannan hadisi shi ma mardudun ne ba a karban irinsa saboda hanyoyi guda biyu wato ta fuskoki guda biyu al-awwal annahu mukhalifun li qawli al-hafiz ibn hajar ومن قوله من الأئمة الذين صرفوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة مثل أثارها مغانا ابن هجر wanda ya gabata da yake faɗi hadisi hanyoyin da kuma malamai da suka gabata dukkansu masu rauni ne na biyu fuska ta biyu annal hadisi akhrajahu tabarani fil mu'jam al kabir وإسناده هكذا إمام الطبراني رويته شكا إسناد سدي رويته حديثي حدثنا أحمد بن القاسم الطائي حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال سميت عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به دون كان حديث كينا قلت كيف وهذا إسناد لا يحسن مثله شير وأن إسناد ba wato kyauta ta irin wannan hadisi ce hadisi hasan ne na ya kai ga sahihi fa inna fihi salasa ilal domin akwai illoli guda uku al'ula illa ta farko abu yusuf al-qadi wa huwa yaqub bin ibrahim da'afahu ibn al-mubarak wa ghayruhu anan a farkon hadisin muna da waye a garshe kai wani abu yusuf al shi kansa da'if ne saboda imam ibn al-mubarak rahimahullahu ya raunana shi sannan akwai fallas yake faɗi bi annahu kasirul khada ya shi ma mai yawan wato kuskure ne a riwayansa illa ta biyu babu bishir bin walid al-kindi malami da ake kira bishir wanda ya zo a na biyu a cikin wato hadisi a isnadin hadisin wanda shine na biyu bayan ahmad bin al-qasim al-fa'i sai bishir bin walid al-kindi shi kansa fa innahu kana wato ya tsufa sai ya zama kuma ba karɓan hadisinsa so baya bambanta tsakanin wannan hadisi da wannan hadisi sai haka matruk kenan hadisinsa illata uku المخالفة في سنده أكوي مخالفة آه، إسناد حديث فإذا خرجه الطبراني والهازمي في الاعتبار عن جماعة قالوا النافع عن أبي هرمز با النافع ابن عمر با نافع دقى نافع عن أبي هرمز أما أنه سيكتي حدثني نافع بن عمر قولي إذا نافع عن عمر إن أكوي مال مما يونن سونان ko kuma ya zama babu shi na fi ne na fi abi hurmus in shi ne to shi ma da'if ne shi fi abi hurmus din an ata an ibn abbas bihi da hadisin ila an qala halu badar wato mutanen badar badal qatala uhud yi sallah ga yan badar nan can a na farko kuma an ce suwa ahlu uhud to kaga akwai shi ma nan wajen matanin shi kansa akwai saɓani وهكذا أورده الهيثمي وقال وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف قال نافع أبي هرمز كنا قلت بل هو ضعيف جدا إن جي الناصر الدين البا ما ضعيف بعض يا ضعيف كويبا شيء ضعيف جدا wato sosai ba ya itibari da hadisin irin nashi kazzabahu ibnu ibnu ma'in ibnu ma'in ce kazzab kaga ya kai kazzab hadisin sa ma da kenan ba a karban hadisin Kabbab ya zama hadisi mawdu dirgirowa ko ake ake annabi ya faɗa alhali annai bai faɗa ba to qala abu hatim matarukun zahibul hadith in zai abu hatim kenan a cikin littafin sa jarh wal ta'dil ce shi wannan mutumin matarukun ba a karba irin hadisin zahibul hadith zihin sa banza ne shine ma'anan matarukun zahibul hadith qultu فهو آفة الحديث إن in ji الدين الباني شي شيني أي بن حديث ونن أبو هرمز وهو الذي رواه عن عطاء كما شيرويت حديث عند عطاء وما وقع في الطريق الاول انه نافع بن عمر وهو ثقه إلى الناس بن عمر ني اكي نفي أكويش كينا هو ثقه ني وهم ني نا shi daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin suka yi suka ce nafi'u ibn umar maimakon nafi'u abi hurmuz min ba'd ruwati warraju annahu al-kindi alladhi kana kharafa abinda yafi shine al-kindi din da ake ce kad kharafa shine yayi wannan canji maimakon in ya faɗi nafi abi umar ai nafi abi hurmus ce nafi ibn umar zama an ce yayi ikhtiladi to baya iya bambanta sunan wani da wani to sai ya dauko sunan wani sai ya ba wani kawai to gaga shi ma matsala ne a isnadin aka samu irinsa to shi yasa malam nasir din albani ke hadisin ba a iya kafa hujja da irin wannan hadisin alladhi kana kharafa kama arafta asani hadisi na biyu da yake nuni akan a menema nau'i abin nan na biyu kai da ke nuni akan da muke magana kai kabarbarori ko to muna mun yi hadisi na riya ko in sai alhadisu sani lamma an abdullahi bin abbas qala lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hamzata amara bihi fa huyya ila alqibla thumma kabbara alaihi tis'an muna magana akan kabarbarori guda tara to hadisi na biyu akan sa daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake fadi kuma zai نستمع نعم لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على همزة عبد الله بن عباس كيف لوكة النبي صلى الله عليه وسلم يا زي ما همزة صلى رضي الله عنه أمر به سيتي في أمرني دشي همزة فهي aka shirya shi ilal qiblati ya kalli qibla thumma kabbara alaihi tis'an sai masa kabarbarori guda Tara wata ترى وتقدم magana في hadisi a hadisi na biyu حديثي na ɗari da نتريد هرو mun gama daga kabbara sai me sai abin da ya shafi daga hannu kenan wa shura'u lahu an yarfa yadayhi don kabbaran ko ta harrama ko ta sallah imam din albani ya kawo nau'i da yadda yake ake kabbara da kuma daga hannu ko dai a dare da ga hannu Allahu akbar da kabbara su tafi tare ko kuma bayan mutum ya yi kabbara sai ya ɗaga hannu ko bayan ya ɗaga hannu ya sauke sai ya yi kabbara to yanzu sai aka fara da ita kabbaran to sai ɗaga hannun kenan ko shine zai biyo baya to wai shura'u lahu an ya yadayhi fi takbirati ula an shar'anta wannan sunna ne haka ake yi a kabbaran farko ba sabani inda aka yi sabani a kabbara sauran kabarbarorin kama a sallan idi shi ma nan ne aka yi sabani za a iya dagawa ko ba a dagawa wannan shi ne, amma mai littafi ji yana tafiya a kan cewa ta farko kawai ake dagawa banda sauran wanda wasu malamai suna gani za a iya dagawa cikin su akwai bin baz shi yana gani za a iya dagawa da wasu kuma malamai to yake faɗi wa yushra'u lahu an shar'anta lahu ga wanda zai sallan gawan أن يرفع يديه لقى أن في التكبيرة الأولى كبر تفرقه وفيه حديث أنما في حديثي بدا بيو الأول أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة آه، أبو هريرة فإلى النبي صلى الله عليه وسلم يأي كبر أكوة جنائزة فرفع يديه سيد جهنا ينسى في أول تكبيرة أفرق كبرة ووضع اليمنى على اليسرى سيسن يهن داما أكن هفو قال شيما كينا هكا أكي وضع أكي أسلا أخرجه الترمذي والدار قرني والبيهقي وأبو الشيخ في دبقات الأسبهانيين بسند ضعيف إن جي أونشا طبقة دينك أبو شيخ هنا لكن yashhadu ko lahu yashhadu lahu al hadith al ati wa akwai hadisi da yake zama shaida akan wannan hadisi an bin abbas an abdullah ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ala al janazati fi awwal kabiratin thumma la ya'udu A nan abdullahi dan abbas yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗaga hannayensa a farkon kabbara ta sallan jana'iza daga nan thumma la ya'udu ma'ana thumma la yarfa'u yadayhi marratan thaniya daga nan kuma baya sake daga hannayensa shine wannan thumma la ya'udu raf'u yadayhi baya sake daga hannaye imamu daraqutuni bi sanadi rijaluhu thiqatun ghayru al-fadl bin akwai mutum da ake kira sakan bin fadl bin sakan fa innahu majhulun wa saka anhu ibn turkumani fi al-jawhar an-naqi amma ibn turkuman yayi shiru a kansa bai yi magana akan shi wannan al-fadl ibn sakan din a قال الترمذي عقب الحديث الحديث bayan hadisi na farko فرقه كيف hada حديث غريب واختلف أهل العلم في هذا شي حديثي غريب malaman ilimi su yi saɓani a kan wannan matsala fara'a aksar ahalul ilmi mafi yawan masu ilimi malaman ilimi suna gani min asabin nabi sallallahu alaihi daga sabban annabi wa ghairihim da wasu su ayyar fa'ar rajul yadayhi fi kulli takbiratin wasu suna gani inji imam tirmizi daga cikinsu akwai sahabbai da wasu tabi'ai kenan suna gani mutum zai daga hannunsa a kowace kabbara wa huwa qawlu ibn mubarak wannan shine ra'ayin imam ibn mubarak ibn mubarak babban malami ne a yarisu a shekara ta 181 yana daga cikin manya-manyan malamai kuma malamai a wajen hadisi yana daga cikin waɗanda na faɗa kwanaki na gani wanda in ya ruwaito hadisi daga ibn lahiya akan karɓi riwaya saboda shi lokacin da ya gane ibn lahiya ya samu matsala da littafansa bai sake karɓo hadisi ba mun ce al'abadila guda hudu kai abdullahi bin mubarak akwai abdullahi bin wahab akwai abdullahi bin yazid al akwai kuma abdullahi bin masalama al duka wa'annan su da suka gane matsalan wannan malamin da littafansa suka gone baya iya bambance wannan hadisi da wannan ba sai karbo hadisi ba to sai zama sai wanda suka karba lokacin da yake tare da littafansa yana ba su hadisi daga littattafai sauran wasu ba su abin nan kamar Utayba bin Sa'id shi ma shi ma ya bari shi baya cikin abadi amma shi ma shine kuma malami na biyar wanda in kaga an ba an ibn lahiya shi ma riwayan ba ta da kutai kutaiba malami ne na ashab kutubu sitta dukkan za ga buhari yana ruwaitowa an kutai kutai kutaiba za ga tirmizi ibinu maja muslim abu dawud da nasa'i dukkan su suna ruwaito hadisi daga kutaiba binu sa'id shi kuma ya rasu a shekara ta 240 to duka wayannan to shi ibn mubarak kenan yana da mafiya maganganu aka abin da ya shafi fiqihu to yana daga cikin abin da yake gani za a iya kabbara a ko eh, wuce kabbara za a daga hannu imam shafi'i ma maganan sa kenan imam ahmad shi ma maganan sa kenan ishaq shi ma ibn rahuwiya yana gani shi ma ana iya daga hannu maqala ba'du ahlul ilmi wasu kuma suke gani la yarfa'u yadayhi ba daga hannaye illa fi awwal marra sai a farkon kawai kabbara wa qawlu thawri shine qawlina sufyanu thawri wa al kufa da mutanen kufa da yawa maganan su kenan wa zakara ibn mubarak annahu qala fi salati ala al janazati la yakbidu yaminihi ala shimalihi in ji biyaminihi ala shimalihi ibn mubarak yake fadi a sallan jana'iza ba a yin qabdu shi a ganinsa kenan wara duka wannan magana imamu tirmizi ne fa yake dauko ra'ayin malamai akan wayannan mas'aloli an gane maganan tirmizi ba ya ruwaito hadisi kenan وراى بعض اهل العلم ان يقبض على شماله كما يفعل في الصلاه wasu kuma suna gani mutum zai kabdu kamar yadda yake yi a sallarsa na yau da kullum wa fil majmu' nawawi a majmu' an gama da maganan imam at-tirmidhi kenan a majmu' na imam an-nawawi qala ibn al-munzir fi kitabihi al-ishraf wa atoshi al-munzir yana da littafi al-ishraf ala madahib al-arba'a sai dauko mas'ala sai kawo maganan shafi'iyya maganan abu hanifa maganan kowane a matsalar sai kira sunan littafin al-ishraf ala mazahib al-arba'a yayi wa yana da wannan littafi ke fali ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwal takbiratin wa ikhtalafu fi sa'iriha sai ijma'i cewa mutum zai daga hannu a farkon kabbara amma in sabani a sauran kabarbarorin qultu in ji mai littafi kenan yanzu ya gama da maganan shi kuma zai yi naci قلت ولم نجد في السنة rafi يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى injimal nasiruddin albani Allah ya ji kansa cewa lam najid fi sunna ba mu samo ba a sunna ma ya dullu akan abin da yake nuni ala mashru'iyatir rafi akan shar'ancin wato a daga hannaye fi gari takbiratul ula in ba a kabbaran farko ba nan ne aka ce annabi ya daga hannayensa amma sauran kabbarbarori ba a samo ba in ji nasiruddin albani to saboda haka fa la nara ta zalika ba ma ganin wannan an shar'anta shi ayi bi ma'ana ba a yi kenan wa huwa mazhabul hanafiya wa ghairihim wannan shine mazhaban hanafiya da wasunsu su waqtarahu shaukani imam shaukani shi ma abinda ya zaba kenan wanda yi sharhin na abin nan littafin muntaka ya kira shi nailul awsar شيء إمام الشوكاني وغيره من المحققين وليه ذاب ابن هزم فقال هناكم شيء مغنى ابن هزم فقال وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من من من تكبيرات الجنازة واتو لقى هنايه bayan kabbaran farko bai zo daga annabi sallallahu alaihi cewa ya daga hannayensa a wata kabbara illa fil awwal sai a ta farko kawai illa fi awwali takbiratin faqat sai a kabbaran farko kawai fala yajuzu fi'lu zalika zama ka baya halatta mutum ya aikata haka ne li'annahu amalun fi salati domin wani aiki ne a sallah lam yati bihi nassun wanda babu wani nassi da ya zo nuna ayi shi to mutum kenan ya yi kari wa inna ma ja'a anhu alaihi salam ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kabbara wa rafa'a yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara kuma ya daga hannu a kowane sunkuyawa da kuma dagawa raf'un wa khafdun kuma كما jana'iza babu khafdun babu raf'un amma a duk inda ake sunkuyawa to annabi nan yake daga hannayensa zai je sujada kaga sunkuyawa ne yakan daga in zai dago kuyawa ai dagowa ne yakan daga fi kulli khafdin wa raf'in haka aka fada kaman a a sauran a jana'iza babu wannan iya kawai kabbaran farko ko da yake wasu malamai sun yi sabani a kawai nan baro da amma sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi ittifaki ko a sallah guda hudu ne malamai da ya su ittifaki kawai wannan lokacin kabbara harama a daga hannu kawai inda za a je rukuyi a daga hannu tun an dago daga rukuyi a daga hannu sai lokacin da aka zauna ta tahiya zuwa raka'a ta uku za a tashi a daga hannu na malamai su ittifaqi ya kawo nan barbar daga hannaye amma sauran akwai sabani amma ya inganta daga annabi duk inda akwai gangarawa ko dagowa to ana daga hannu an gane shine ma littafi ke fadi anan to da babu khafdun babu raf'un to sai gani tunda ba mu samu wani dalili ba sai mu zai akan asali shine yake tafiya kai an gane na'am sai ke fadi wal ajabu min qawli abi hanifa bi raf'il aidi fi kulli takbiratin Ajabu, wato abun mamaki wajen maganan fadin abu hanifa man ba abu hanifa ba mabiyansa ne mafi yashi abu hanifa mun ji maganansa anan masu bin mazhabansa su suke yi wannan cewa za a iya daga hannu a kowace kabbara fi salatil janaza a sallan jana'iza walam ya ti qattu an annabi bai zo daga annabi ba ko sau ɗaya. wa man'ihi min raf'i raf'il aidi fi kulli qabdi wa raf'i kuma ba ya hana a daga hannu a sallah kowane sunkuyawa ko dagawa ce abun mamaki a kan wannan fi sa'ir salatu ya sauran sallah wa garfaha an nabi ga ya inganta daga annabi wancan babu inda ya inganta daga annabi sun ce ya yi, wannan da ya inganta daga annabi sun hana shi abun mamaki a kan wannan in ji muhammad nasir zin albani na'am qultu ko وما عزاه إلى أبي هنيفة روي في كتب Wata من الحنفية ne daga شراح daga فلا تغتر بما جاء في الهاشية على نسب الراية من التعجب من هذا العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ بلخ سنان قرينة إنا قري آه، إيراكي آه، إيران بلخ آه إيراكي كي منهم كما في المبسوط للسرخشي لكن العمل عند الهنفية على خلاف ذلك وهو الذي جزم به السرخشي ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرة الزوائد في ثلاث الإيدين مع أن لا أصل لها سو ما سنا غني مذهبا سو cewa za a iya daga hannu a sauran kabarbarorin ko a sallan jana'iza ko a sallan idi bayan kuma babu asali sai kuma suka hana a sallah عن عن ولا أصلها أيضا عن الرسول صلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر المحلى نعم روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة وتعرويته ده سند إن قنتج دقى ابن عمر كيوا النبي صلى الله عليه وسلم ينا دقى هنا ينساكو أقوة كبرة جنائزة faman kana yadhunnu annahu la yaf'alu dhalika illa bi tawqifin wasu ibn umar ne ke aikata haka an gane ibn umar imamul baihaqi a littafinsa ya rawaito cewa abdullahi Ɗan umar yana ɗaga hannayensa a kowace kabbara ta sallan gawa sai ke faɗi wanda yake tunani Ibin umar baya haka minan sai ya samo hadisi shine ma'anan bi tawqifin wato sai an samu abin da ke kira tawqif daga annabi falahu ayyar fato ya samu dama ya daga hannunsa wanda yake gani abinda ibn umar ya yi da daga hannaye yana gani to bai yi haka ba sai da ya samo daga annabi to falahu ayyar fa waqad zakara sarfashi yana dauko mana maganan wani ne fa ba ra'ayinsa ba an gane وقد ذكر السرقشي عن ابن عمر خلاف هذا شيء كما سرقشي هذا دقا ابن عمر ساباني هكا وذلك مما لا نعرف له اصلا في كتب الحديث وانا وانا بمسان اصل تبع لتتفهم حديثي وما تصيح بعض العلماء الافاضلة yanzu nan imam nasiruddin albani yana magana a littafinsa kaga ya ce ba'adul ulama al-fadila da mafiya yana magana da mutanen da ya rayu da su irin su bin baz ko usaimin ko wani haka yanzu yana magana raddi akan bin baz shi yasa yake min ma zakarahu awa ma tasihu ba'd ulama al afadil yana magana da bin baz shi ya inganta wancan riwaya wannan riwaya har shi yasa yake cewa za a iya daga hannu a kowace kabbara ta idi ko ta sallan gawa suna da saɓani a matsaloli kusan guda biyu na farko shine wannan na biyu shine maganan bayan an dago daga ruku'i inda za a sa hannu bin baz yana gani a sa su haka albani yana gani sai su koma asali don a wannan gaba sabai ba su ruwaito inda annabi yake sa hannu ba bayan an dago daga ruku'i to tun da dama da ya kabbaran harrama ai haka yi ce sannan sai ya dago dauko hannayensa sai dora na hagu akan kirji sai dora na dama akai to ga in ba haka ba da haka za mu iya. to sai shi idan mu ɗayan ku yayi ruku'i ya dago daga ruku'i ya miƙe sai kowace hannu sai kowace gaba sai ka ta koma ina asalinta sai albani shi to asalin hannaye dama haka ne shehun bin baz ce a a sallah asalin hannu a nan yake to aka ce kowace gaba ta koma asalin to nan me za ka dawo da su shine asalin hannu a sallah to a nan suka samu shi ta kaban su yi wannan ya yi rubutu wannan ma ya yi raddi rubutu mai tsawo to shi ma sai ce ba'azul afadil haka ya kira shi a nan to duk lokacin da kaji albaniya da littafin sa ya fa to yana nufin malaman da ya ra'ayu da su wanda kila wani yana da wani ra'ayi shi kuma yana da nashi to sai shi kira da waɗannan sunaye ce ba'adul afadil ya faɗi kaza amma kuskure ne to nan yana nufin bimbaz kenan Bimbaz yana da ta'aliki akan fatahul bari na imamul buhari don ibnu hajar shi ma kamar yadda aka sani ba shafi'e ne sa'annan kuma a zamaninsa mazhaba ta ko aqida ta ash'ariya ta shiga wasu malamai da yawa kamar shi din da imamun nawawi ta wani babu sifat ko wani abin da ya shafi aqida yakan kawo wani abu ne sharhaba ma aqida ta ahlus sunna wal jamaa to ibn baz da yazo fatul bari sai ya dauki littafi daya bayan daya duk inda aka zo a wata aqida sai ya fada yayi dan ta'aliqat akan abin da ya shafi aqida ko babul asma ko wani abu to akan wannan ta'aliki na fatul bari dai shine ya inganta cewa daga hannu a kowace kabbara ta sallan gawa ce fahuwa khada'un zahirun wannan kuskure ne wanda yake a bayyane kama la yakhfa ala arifi bi hadha fanni kamar yadda yake masani ga bangaren hadisi ba zai boyu masa ba abin da yake faɗi kenan ya gama da wannan matsala kenan kenan mun gane ka nan daga hannu malamai da yawa su yi sabani a kansa mafi zama zahiri wanda hadisai suka zo shine daga hannu a farko shine ya inganta sauran ba inda wani hadisi ingantacce da zo ya nuni za ka iya daga hannayenka amma wasu malamai suna gani za ka iya dagawa saboda akwai wasu ruwaye su kuma ta bangaren su sun dan hassana wa'annan ruwayi sun samu maganganu wasu malamai suka dogara da su an gane irin wannan tun ya duba ya gani akan abin da zai zama wato mafi maslaha a gare shi kuma dai bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko a kowane irin abu shine babba shi yasa mai littafi ya kawo wannan ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه wa والرسغ sa'id yanzu na bayan kabbara an dawo da hannu sa'an nan sai ya sanin kaga in ba a yi maka bayani ba da ka dawo kawai sai ka ajiye su haka to asali hannaye kenan shine abin da shi nasir din albani ya dauka kenan in ba an ce ka sa a nan ba ba za ka sa ba za ka sa su to ka ka sa su a nan ka dauko su daga asalin su ka sa su a wani wuri to sai ke fari sun ma ya ba'u ya da yumna sai ya sanya hannayen hannunsa na dama ala kaffi ala zahari kaffihi a bayan tafin wannan shine tafi ko to zahar shine nan kaga yadda ake wadau kenan kaffihi yusra a tafinsa na hagu warruz wata wa'annan su ne arruz wata wa'annan kasusuwan nan sai yi haka ko ka yi haka ko ka yi haka sai ka dora hannunka a kai Tun mai shuddu bihima ala sadari sai ya damke su da kirjinsa an gane wa fi zalika a hadithu labudda akwai hadisai da yawa babu makawa an askura ba'daha in ambata wasu daga cikin hadisai an na farko an abi hurairata marfu'an fi hadisihi almutaqaddim anifan daga abu hurairata radiyallahu anhu hadisi marfu daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da suka gabata a dazu wa wada al-yumna ala al-yusra sai sanya hannun dama akan na hagu wa huwa in kana da'if al-isnadi ko da yake hadisin isnadin shi ma yana da rauni fa inna ma'anahu sahihun ma'anan hadisi ingantacce ne don akwai wani hadisi wato wasu kalmomi ko wasu ibara ma'anansu ya inganta ta wasu hadisai amma shi wannan din ta inda ya biyo bai inganta ba to la ya duru don an kawo shi a wannan matsayin tun za a ba da shi aka dogara ba da wani wanda ya inganta shi an kawo shi a matsayin kawai shahid kan wancan din to saboda haka akwai ma'anoni ma'anan hadisi ya inganta bi shahadati al-ahadith al-atiya saboda hadisai masu zuwa fa innaha bi tilaqiha tashmalu salat tashmalu salat al-janaza domin dukkan su ya ka lura su ga dauka har da sallan jana'iza kama tashmalu kulla ma siwa al-maktubati kamar yadda suke daukan salloli wanda ba farali ba idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam farali yayi kaza to kai tsaye duk wata sallah zaka iya yin shi an gane duk wata sallah ya fice annabi ya yi kaza a sallan farali ya karanta kaza da ya rukuwe ko da ya sujjada ko da ya yi eh, abin nan wajen karatunsa to za ya ɗauki sauran salloli sallan nafila za zaka yi ka yi sallar roƙon ruwa zaka iya yi sallar abin nan tsoro komi zaka iya yi kenan من صلوات كاستلقاء والكسوف hadisi na na biyu akan haka an sahal bin sa'ad قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وانا حديث ينانا اتكين موطانا امام مالك مجلدي نديا شافي ندريدا سبعين دهرو cewa mutane ana umurtansu ayyaba ar-rajulu yadahu al-yumna mutum ya sanya al-yadahu al-yumna sa na dama ala zira'ihi al-yusra akan sa na dama fi salati a sallah kenan shine wadau a wani wuri a muwatsa imam malik ma ce annabawa ne duka haka aka umurce su su yi ba ma annabi kawai ba ko mutane da lafazin annabawa duka abinda aka umurce su da su kenan to shi yasa ka ga mutum ya yi sallah haka to kaba ya saba mazhaban imam malik ita ma kamar in kaje kuma kana bin malikiya to da wani dalili kake bin malikiya ka bar maliku ka koma kenan wasu littattafai daban an gane sun da wannan yana cikin muwatsa na imam malik wannan hadisi akan babi ma ya kulla babi da yake bayani sanya hannun dama akan na hagu a sallah kuma sanya su a kirji sai kawo wannan hadisin imam malik to ga maganar malik shine wanda ya tabbata a nan wanda suke bin malikiya cewa ba za a yi kabulu ba a malikiya wannan kuskure ne ko mai fatahul jawad wanda ya sharhin wannan littafin a mai sunan littafin ma a askari ko ba askari ba ɗaya littafin da ya sharhin littafin da ya zo wajen daga a sa hannu a girji ya kawo maganganu kusan guda biyar ce wasu sun ce baya halatta take fari wasu sun ce baya halatta ku sun ce yana halatta ko suka ce a cikinsa akwai wato dogaro in ka yaka kaman ka dogara ko suka ce a ya halatta ai a nafila banda a farali haka zai kawo maganganu mun ce to duka waɗannan maganganu sun saba ma abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mai sharhin askari littafin safatul jawadi ce ya saba ma abinda ya daga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba ganin sa yana sallah hannunsa haka ba gaba daya ce hannunsa haka suke a kan kirjinsa a sallah saboda ka bin na annabi sallallahu alaihi wasallam shine daidai akan bi saura waɗannan maganganu aka ya kawo shi mai sharhin ah, askari to kaga wannan shine wanda mazhaban malikiya kenan duk yadda kallon ma maganan maliku da ya nuna ya hana a sa hannu ko kuma kada a sa hannu ba za ka gani ba in dai daga maliku ne saboda ga babi musamman ya kulla littafin sa akan wannan mas'ala ne daga ma imam malik kuma nan ne buhari shi ma hanyar da buhari ya roito hadisin kenan ta hanyar imam malik daga cikin malaman buhari akwai kuma wanda suke dalibai ne na imamu malik su suka ba imam buhari labari haddasanawa ne ne an malik wa annafi wa ibn umar har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama dan da yawa zaka ga su a cikin su buhari zaka ga su malik a cikin riwayoyi da yawa wa kaza muhammad fil muwatta shi ma muhammad ya ruwaito hadisi a cikin muwatta wa ahmad wal baihaqi shi dukkan su ruwaito hadisi hadisi na uku akan wannan عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت نبي الله يقول ناجي النبي صلى الله عليه وسلم يكفدي إنا معشر الأنبياء موتار النبا أمرنا بتعجيل فطرنا أو أمرتي مدنك ققو تبود باكي دزار رانا تافاري كدم جراء wa ta'khiri suhurina kuma mu jinkirta sahur din mu ma'ana kada mutum tun karfe biyu da rabi kai sahur ka kwanta ka ce alhamdulillah Allah ya kai mu asubahi a annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan mu abinda aka umurce mu da shi kenan ibnu hajar akan wannan littafi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi a irin wannan ce ma ya zalu nasu bi khairin ko kuma ya zalu bi khairin ma ajjalu fitra wa aqaru ce mutane ba za su gushe da alhairi ba muddin sun gaggauta buɗe baki kuma sun jinkirta sahur su jira da fitintinu da muke fama da su a yanzu saba ma wannan sunna ibn hajar ya rasu shekara ta 852 bayan hijira hamsin. da biyu eh, zo sharhin eh, fatahul bari ya zo a kan wannan hadisi eh, yana daga cikin fitintunu da muke fama da su sabawa wannan sunna ta gaggauta buɗe baki ce mutane za su ga rana ta faɗi suna fa kallon rana ba hadari ba komi sai su ganta suna kallo har ta mene ta ɓace musu wasu ke bari a tsara ɗan minti biyar dai don abin nan bayan kana kallo farana ba ka ganin ta da kana kallon ta ta fari ce to saba mu wannan suna da wannan dabara sai shi yasa suka shiga aka shiga fitina a wancan zamani to yanzu kam sunnoni ba ma irin wa'annan ba manya manyan sunnoni na muka saba ma wajibai nawa muka saba ba haramu nawa muka fada a kai ta yaya ba za mu samu fitintinu ba Abin da ibnu hajar ya faɗi a sharhi wannan hadisi sai na fitinin da muke fama da su a zamanin nan a zamanin san shekara ta 852 daga wancan lokacin zuwa yanzu shekara nawa eh to tun a wancan lokaci ke faɗi an saba mu sunna ta gaggauta buɗe baki kaga rana ta faɗi wai a tunaninka kada kadan bari kadan ba da ƙara minti biyar wannan tunanin shi ne su ce mun fada suke tunan da mutane ba za su gushe da alhairi ba muddin sun gaggauta buɗe baki kenan in ba su gaggauta ba to akwai alhairin babu kenan to sai ke faɗin wannan magana Allah ya tsare to daga ciki wa an na fa'a aimanana ala shama'ilina fi salati wannan ita ce wato abinda muhallu shahid na hadisi mu sanya hannayenmu na dama akan na hagu a sallah ibn hibban ya rawaito hadisi da kuma tabarani a cikin littafinsa al-ausat da kuma abdiya al-maqdisi a littafinsa al-muqtara qultu inji albani wa sanaduhu sahihun ala shart muslim wa sahar suyudi fi tanwir al-hawali suyudi yayi sharhin na imam malik sunan shi tanwir al-hawali yayi wato inganta wannan isnadi diwala hutarukun ukura ko ɗariƙun ukura an ibn abbasin a karjar hutabrani fil kabir wa biya al-magdisi bi sanadin sahin wala hu shahidun zakarta a fi kitabi na sifatun salatin nabi sallallahu sai idan mutum yana so ga hadisin akwai littafinsa na sifatun salatin nabi sallallahu ya yi takarir wa yannan hadisan duka insha Allah za tsaya a nan ka sati mai zuwa ko dake bari mu karasa wannan hadisin tsaya a matsala ta saba'in da tara hadisi na hudu shi ma da yake nuni akan haka daga dawus kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bihima ala sadrihi wa huwa fi salati annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya hannunsa na dama akan nagu sai ya rike da su kirjinsa akan sa a cikin sallah hadisi wannan hadisi yana nuni shi ma akan haka din ah, mai littafi ya bayani akan hadisin sai ya kawo shahidai ha hadisai guda biyu ke shaida a kan wannan hadisi na farko an wa'il bin hujurin annahu ra'a annabiya sallallahu sallama ya ba'u yaminahu ala shimalihi wa ba'ahuma ala sadrihi ya sa hannun damansa akan hagu sai kuma ya sanya su akan kirjinsa hadisi na biyu daga qabisa bin hul an abihi qala na bar takhrij abdullah so ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aytu qala yada'u hadhihi ala sadrihi وصف يحيى هو ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل wannan hadisi daga kabisa dan hulbin an daga baban sai ke faɗi na ga annabi yansarifu an yaminihi wa an yasari ma'ana wannan annabi yayi sallama daga sallan gawa zai iya juyawa ta dama ya wuce zai iya juyawa ta hagu ba wai akwai dole akwai wuri da aka ayyana in kai sallama ba ka gama dole sai ka juya ta dama ko ta hagu kawai ba na ganci yana juyawa ta ko ina ya tafi ba wai wani wuri sananne ba daga cikin abin da yake faɗi sai ke faɗi sai na gani kuma yana sanya hannun damansa akan hagu sai ya haya bin sa'id al-ansari sai ai yana sa hannunsa na hagu na dama akan hagu ya sa akan kirjinsa a sallah shi ma hadisi ingantacce ne wanda a rijaluhu rijalu muslimin kamar yadda ya faɗa ghairu qabisa hadha faqad wasaqahu al-ijli wa ibn hibban lakin lam yarwi anhu ghairu simak bin harb wa qala ibn al-madini wa an-nasai majhul fi wa fi at-taqrib annahu مقبول wannan shi ne abin nan din sai abu na gaba da mai littafi ya kawo matsala guda da yawa amma ba ta ta surrati fa da'ifun ittifadan kama qala nan akwai masu sa hannu akan shibi su ce wannan da'if ne jiddan da ittifaqin malamai kamar yadda imamun nawawi ya faɗa da kuma la'iyu da gairu da wasunsu duka wanda suka nuna akan hadisi da ya zo akan cewa ana sa hannu akan cibi hadisi ne mai rauni mafi mafiya masu bin mazaban hanafiya za ga haka suke in za su rige hannun ma sai su gangaro da hannunsu na in kana gan turkawa ko mutanen iran su kasashe dai asiya mafi yawansu za ga su ba sa yin haka yadda mu muke sai ga ta kasa suke kawo su kuma sai su haɗe kafansu su ba sa haɗa kafa da wanda yake kusa da su su sun ɗauki kawai muhaza in muka tafi a sahu ɗaya to ba sai mun haɗa gafa da gafa ba mu tafi a sahu ɗaya kawai kada wani ya gaba wani ba magana ya ƙare maganan haɗa gafa su a wurin su bai tazo shi yasa kana kawo gafa su ba ruwan su yadda suka haɗe gafan su sai ka gama wahalan ka kawai ka jale su <laughs> haka wanda yake zuwa yake yaji zai gani mutanen asiya turkiya malaysia indonesia ran da sauransu duka suna bin mazhaban hanafiya ne ba sa sa hannu a kirji sannan ba sa hada kafa da kafa da makwabcinsu yasu a yadda suke tafiya kenan a insha Allah za mu tsaya a nan inda za mu tashi a sati mai zuwa abin da ya shafi bayan kabbara sai karatu shine inda za a tashi insha Allah Allah ya kai mu hmm.